jami'i daga cikin jami'an gwamnati da hannun damar shugaban kasa shine wanda aka fi sani da abjari Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rasuwa muna ma kowa ta'aziyya da shugabannin sanatocinmu da sauransu muna musu ta'aziyya akan rasuwan wannan bawan Allah muna masa addu'an Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata masa ya ji kansa ya gafarta masa kurakuransa in ta mu tazo kuma Allah ya sa mu cika dai ah, <clears throat> abu biyu da zan faɗa cikin wannan fasuwa darasi ne ga musulmi na farko kenan darasi ne ga musulmi eh, wato musulmai baki da darasi ne domin ita mutuwa bata bar ba ta bai yaro ba bata bar tsoho ba bata bar matashi ba bata bar mace ba bata bar namiji ba kai na Allah ne ko ba na Allah ba ne kai a duka hanyar ɗaya ne sai dai ko sakamako ya bambanta a lahira yasa abdullahi gwanda yake cewa falasofa tamdi wata zuku ma kad zaka hula akhyaru wal ashraru wato ainihin da sannan zaka shuɗe kai ma ka mutu kamar yadda magabata suka mutu sannan za ka dandana abin da suka ɗanɗana amma bangaren alheri saboda haka akwai wasu daga cikin talakawa wanda muka ga comments nasu kan wannan rasuwa abin mamaki sai ga musulmi yana farin ciki da jin daɗi don uwansa musulmi ya mutu ba don kuma ba saboda wai ko bambancin siyasa ko kuma mutumin nan bai masa ba a rayuwa ko kuma zargi da yake mutumin nan akan wasu abubuwa da yawa wasu ma nakan komen nasu ta fuskan cewa Allah ya kara masa wato ainihin nauyin kasa mutum musulmi dan uwanka kana mata fatan sharri wadan ya mutu ka ce kaza kaza kaza shin kai ka tabbatar da ya karshen ka zai tabbata wato yana da kyau mutane mu shigalta da aibin kar mu rika a hango aibin wasu a yau idan ka shiga tsakanin Allah da bawansa yana da hadarin gaske shi samu ahalus sunna a kodayaushe muna taka tsantsan a irin wannan babin ko me mutum ya yi inda har ya matsayin musulmi mu abinda muke iya faɗi ya ɗaya ne a kansa shine Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa idan Allah ya ga dama zai masa azaba wannan baka isa ka hana ba idan Allah ya ga dama kuma zai masa rahama wannan baka isa ka hana ya masa wato ainihin rahaman ba sa Allah da kansa ya faɗa a cikin alkur'ani ce ma yaftahu Allahu lin-nas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di Allah subhanahu wata'ala idan yi nufin rahama ga bayansa ba wanda ya isa ya rike rahamar ya hana ta isa zuwa ga bayan sannan idan Allah subhanahu wata'ala ya yi nufin azaba kuma ya hana rahamar isa ba wanda ya isa ya sa rahamar ta isa zuwa gare su da ba ruwanka a irin wannan sha'anin dan mutum ya mutu ka ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza Allah ya ƙara ko kaza kaza kai ma tana nan zuwa kanka kuma ba da jimawa ba ko shekara nawa za ka yi wannan hanyar da ya biya mutu wato kai ma za ka bi za ka mutu za ka kuma ka ɗanɗana abin da ya ɗanɗana sai dai sakamako ya bambanta ku akwai haɗarin gaske <clears throat> kai ma mutum hukunci da wuta ko ka ma mutum hukunci da cewa a aisuwa ne ba su kyauta ba suna can za su girba abin da suka yi kwarai za su girba abin da suka yi amma ka sani Allah yana da yawan rahama baka san me tsakanin shi da ubangijin su ba boye a hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi akan irin wayanda suke wannan shishigi akan abin da ya shafi wasu da laifukan su shine wani mutum a annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani mutum da ya zo ya wuce dan uwansa yana masa nasiha akan wani abin da yake baya kyau wanda yake ba mai kyau ba ya masa nasiha bai bari ba ya sake dawo ya ganshi yana ci gaba da aikin irin yadda ya hana shi dan jiya sai ce wato inna Allah la yaghfiru li fulan Allah ba zai gafarta ma wani batun da ya kede na abin da na masa nasiha kai take ana Allah sai ce waye ya ce ba zan gafarta ma wani ba to na gafarta masa kai kuma na bata aikin ka wato ba a shiga tsakanin Allah da bawansa a ka bar al'amarin zuwa ga Allah subhanahu wataala shi samu ahlus sunna a koda yaushe mu abin da muke shine mukan bar mutum ta ta mashi'atillah wato kokarin mu bar mutum karkashin mashiyar Allah idan mutum ya mutu yana matsayin musulmi ko da ko yana aikata kaba'ira wannan ba ma masa hukunci da kafirci ko kuma wama wuta ko shiga wuta wannan aƙida ce ta khawarijawa ba aƙida ce ta musulunci baki daya ba wannan yana daga ciki <clears throat> to sannan nasiha ta ta gaba darasi ne ga musulmi zuwa ga 'yan siyasa da sauran shugabanni da wayanda suke kokarin gasan kuntata mu talakawa ko kuma su yi wani abu ko kuma su shirya ma zaman duniyar su tara abin duniya na san dai abba kyari ya tara abubuwa na duniya da yawa kuma gashi ya mutu kuma ya bar kuma ba wanda za su yi amfani da shi sai magada iya abin da ya iya tafiya da shi shine wato ainihin aikinsa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yake cewa abu uku yana bin mamaci wato ya taba'ul ta talata, wato abubuwa uku suna bin mamaci <clears throat> ahluhu wa maluhu wa amaluhu wato aikinsa da dukiyansa da ahalinsa sukan bi shi biyu su dawo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahalinsa za su dawo dukiyarsa za su dawo aikin shi zai tsaya ma'ana aikinsa sa ma sharan au khairan zai gani a cikin wato ainihin aikin aikinsa kuma zai girbe sa to kenan a koda yaushe idan ya zama to malamai suka yi misali akan wannan hadisin cewa kana da abokai ne guda uku idan musiba ya taso maka duk biyun guduwa suke ɗaya ne zai tsaya ga ya kwace ka daga wannan musibar to idan har ka kubuta daga wannan musibar wanne ne zaka gane cewa abokinka na gaskiya ne shine abokinka na gaskiya shine ɗayan da ya tsaya din nan wato yanzu dukiyanka da ahalinsa in ka mutu ba wanda ya isa ba wanda zai iya tsayawa da kai ko da na sakon ɗaya ne a cikin kabarinka in yau aka ɗauko dukiyanka za a sa ko da miliyan ɗaya ne a ce za a sa a kabarinka don ko kila zaka ka samu sassauci ahalinka ba za su bari a sa wannan miliyan ɗayan ba haka nan masu ba za su yadda su ɗeba ma kewa cikin gabarin ka ba za su gudu su baka me zai tsaya da kai shine aikin ka kenan ashe kamata ya mu ba da muhimmanci sama da wayancan guda biyun wato shine ayyukan mu sannan yan siyasa ku ji tsoron Allah wannan darasi ne gare ku yau gare ka gobe ga dan uwa yau in ta wuce ta fada kan abu abba kyari to gobe wata kila kaina za ta fada ko kanka za ta fada kenan ya kamata mu kyautata ayyukan mu domin mu samu tsira duniya da lahira ina mana fatan alheri kuma daga ƙarshe ina kiran ma'abota aikin hajji <clears throat> a irin wannan mataki shine wato a saudiya ta dakatar da game da muka ji da wannan shekaran zai wuya a aikin hajji to wanda ya yi yunkurin zai je aikin hajji da kuɗaɗen da ya tara muna neman alfarma wajensu da kuma nasiha da jan hankali zuwa gare shi amfani da wannan kuɗin ya taimaka ma talakawa waɗanda suka shiga halin kunci ta dalilin lockdown nan da aka yi ya fi falala a gare shi da girma da arziki sama da ya je biya aikin ajin ko ya tara gaba wannan ne don bai da tabbasin shekarunsa za su kai gaba shi yasa yana daga cikin abin da mutum zai yi da na sani a kansa a ran kiyama ko cikin shi ne sadaka in bai yi ba zai yi burin ina ma a dawo da shi kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul munafiqun Allah ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin sai ce fa as-saddaqa wa akun min salihina Allah ya ce wato ainihin walayyu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'maluna Allah subhanahu ta'ala yake cewa wato ainihin ku ciyar daga abin da muka azurta ku tun kafin mutuwa ya zo muku idan mutuwa ta zama dan ku zai rika burin ina ma dai a dawo da shi duniya ya koma ya sadaka nan da dai ba Allah ce walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha Allah ya riga ya rubuta cewa ba zai jinkirta man rai ba idan ajalin ta ya zo wallahu khabirun bima ta'maluna Allah zai ba ku labari akan abin da kuka aikata da haka wannan shine shawarar da ke bara zuwa ga masu aikin hajji su yi kokari kuɗin da za su je aikin hajji na wannan shekarar da aka dakatar su